Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma shafinmu na yanar gizo wato voahausa.com masu gabatar gabatarwa Maryam Bashir Bagaji Safina Tasada dangi. sai kuma ni Usman Ahmad Kabara A yau Talata 6 ga watan Disambar shekarar 2016 za mu yi magana ne akan ba da tallafin karatu ga 'yan Najeriya wato scholarship kama daga matakin jiha har zuwa na tarayya. To shin har yanzu kuwa ana ba da tallafin karatun ko kuma a ce yana tafiya yadda ya kamata kamar yadda aka faru tun tale-tale a kan masu karamin karfi ko kuwa an yi karfa-karfa ne da abin ya koma dakan daka shi karnaka? Tun lokacin da na fara makaranta kuɗin school fees namu state ɗinmu suke muna providing ɗin shi. so amma kuma duk bayan wannan akwai scholarship da ya kamata a ce ana bamu so amma wannan dai gaskiya tun lokacin da muka fara school har na gama ba a bamu ba sai dai school fees din dai ana biya mana har muka gama wannan na jiha kenan scholarship na matakin tarayya fa mm, gaskiya na matakin tarayya wannan bani da masaniya akan shi ko kaɗan umar faruk kana karatu a jamhuriyar benin wanda ya kamata a ce kana ɗaya daga cikin masu cin moriyar wannan tallafi na karatu na tarayya wato federal scholarship kana samun wannan tallafi kuwa gaskiya ni dai ban taɓa samun wannan tallafin ba amma na taɓa apply kuma za mu karanto amsoshinku game da tambayar da muka yi muku a shafin facebook da twitter To mun tambaye ku a shafin namu na Facebook da Twitter cewa bisa maganar ilimi a Najeriya shin ba da tallafin karatu yana tafiya kamar yadda ya kamata ko kuma kamar yadda aka faru ko kuma me kuka fahimta da shi ga amsan wasu daga cikin ku. Sakon farko daga Shehu Adamu Rijau ya ce kuɗin tallafin karatu wasu kuɗaɗe ne da gwamnati ke bayarwa domin sauƙaƙa wa ɗalibai wajen biyan kuɗin karatu a makarantun da suke karatu. Tabbas waɗannan kuɗaɗe suna taimakawa wajen rage wa iyaye da kuma ɗaliban ɗawainiya. Duk da dai idan dambu yayi yawa baya jin mai, to amma dai wannan tallafi da gwamnati ke bayarwa yana taimakawa. Matukar dai kuɗin sun kai ga waɗanda aka bayar da su domin su. Sai kuma Muhammad Nura Adamu ya ce mu dai muna ji ana cewa ana ba da tallafi amma fa 'ya'yan masu faɗa a ji ne kawai suke amfana da abin amma mu talakawa sai dai mu ji labari. Sai kuma Muhammad S. Yusuf ya ce kamar kowane shiri a Najeriya shi ma fa wannan shiri a takarda yake a rubuce. In ka zo makarantun ka tambaya ba mai ce yana amfani da shirin. Sai General Baba Sabana Afkatiola ya ce e ba da tallafi ga karatu abu ne mai kyau ko da yake bani da masaniya akan wannan lamari da ake magana a kansa to amma mu dai duk abin da zai taimaki dan talaka ya samu shi ma ya yi karatu to muna maraba da shi allah ya taimaki kasar mu najeriya sai kuma adamu ingul da borno ya ce mu dai a nan jihar borno ba ma sanin lokutan da ake baiwa dalibai gurbin zuwa karatu a kasashen ƙetare sai dai mu ji labarin an tura dalibai mata zalla zuwa jami'o'in kasashen masar ko sudan domin su je su karanci aikin likitanci a can amma maganar gaskiya ita ce ba a tura 'ya'yan talakawa marasa galihu sai dai 'ya'yan masu hannu da shuni sai mahmud salihu kauran na moda ya ce yau da gobe a iya sani na da tallafin karatu da gwamnatoci ke bayarwa An yi lokacin da jihar mu ta Zamfara ke taimaka wa dalibai 'yan usulan jihar kudade da za su yi registration ko kuma bai wa daliban wani kaso daga cikin kuɗaɗen da daliban suka kashe a yayin shiga makaranta. Amma zuwa yanzu wannan tallafi ya zama tarihi. sai mutawakil gamba doko ya ce yau da gobe hakika kudaden da gwamnati take warewa domin tallafawa dalibai a harkar karatunsu abu ne mai kyau sai dai kash abin takaici gashi da rijiya ta ba da ruwa amma guga ya hana gani yadda babu wani tasirin zahiri da waɗannan kuɗaɗe suke yi wajen ci gaban karatun ɗaliban ƙasar. sai abdullahi abubakar sorodo ya ce ni kan ban ga alfaninsa ba musamman a jihata saboda kwanaki a jihata gombe an kawo wani tsari wanda za a bada tallafi ga masu yin karatun share fagen shiga jami'a wato remedials a turanci amma har zuwa lokacin nan abun bai yi ba ba mu sanya aka yi da kuɗin ba sai ibn abdallah bajude ya ce cin hanci da ubangidantaka ta mamaye komai a najeriya ta yadda da wuya dan talaka zai samu tallafin zuwa karatu ko samun aikin gwamnati a najeriya ilimin mutum bai cika tasiri wajen samar masa aiki ko a tallafa masa ba ina kira ga yan uwa matasa da mu da koyon sana'a da za mu iya dogara da kanmu ni ma mai magana ina karatu a kwalejin horas da malamai ta tarayya da ke jihar gombe amma abin da ya taimaka min wajen ci gaba da karatuna shine sana'a da nake yi don samun na kashewa. Sai kuma Umar Alhassan Kamaru ya ce yau da gobe a gaskiya wannan tallafi da gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma gwamnatin jihohi suke baiwa makarantu tabbas tallafin yana taimakawa jama'a musamman talakawa don haka muna kira ga duk wanda ake mika tallafin a hannunsu domin raba shi ga jama'a da su ji tsoron Allah su yi aiki bisa gaskiya da adalci. Daga karshe ina yi wa Usman Kabara da Maryam Bugaje da kuma baƙuwarku fatan alheri. To idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter Atsala Muhammad Wan ya ce gaskiya babu abin da muka sani game da batun ba da kudaden tallafin karatu domin mukan idan ba don kun faɗa mana ba ni ban ma san da shi ba. Sai um, Atke Bashir ya ce a gaskiya a jihar Katsina ana biyan ɗalibai kuɗin tallafin karatu duk shekara. sai daga karshe at m sayyadi jibiya ya ce gwamnatocin jihohi na bayar da tallafin karatu ga ɗaliban gaba da sakandare amma fa bai taka kara ya karya ba duba da yadda karatu ke tsada a wannan lokaci amma ban da masaniya game da tallafi daga gwamnatin tarayya domin wannan sai mai uwa a bakin murhu to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. kuma mutane fa da eh. dama fa wannan abu dai ba su san da shi ba kana ji eh irin sun san akwai scholarship wato ba da tallafin karatu amma kuma irin kamar irin a ah, kai na manta ya ma ake yi irin eh, wannan abun shine tambayar da mutane suke eh. wasu jihohin kaɗan kamar yadda wannan sakonin suka ce kaɗan sukan bada ni na ni ma ni ma ina na tsammani kowa ya san da wannan na cikin gida at least dai na jaha eh na jaha din mutane sun san ina ga miki mu da muka nema tun daga diploma har har muka gama ba mu san inda abun ya tafi ba dan Allah eh to bamu ji labari ba saboda haka kin ga kenan mutane sun san suna nema amma ina yake eh, tafiya ta eh, yaya eh. ake samu akwai na jiha kuma akwai na federal ko na tarayya to ai ina ga hakan shine yasa muka tabo wannan batu ba yanzu haka to wakilin mu Hassan Maina Kaina ya tattauna da Muhammad Ahmad Kamba daga jami'ar Danfodiyo da Umaru Faruk Libatan na jami'ar Jamhuriyar Benin bari mu ji yadda suka yi game da maganar tallafin karatun 'yan Najeriya Masu sauraro Assalamu alaikum. A yau za mu tattauna ne dangane da wato batun guraben karatu na tarayya da kuma na jiha da ake kira scholarship. Gwamnatoci a matakan jihohi sun kirkiro da wato ba da tallafin karatu na scholarship da ake baiwa ɗalibai. Haka zalika a tarayya ma an kirkiro da wannan shiri. To sai dai kuma da yawa daga cikin ɗalibai sukan yi koke. dangane da yadda wannan shirin baya isa ga ainihin waɗanda ya kamata isa gare su kuma ko da ma isa din akan samu jinkiri a lokuta da dama wurin biyan waɗannan kuɗaɗen tallafi na karatu a yanzu kuma yana tare da wasu ɗaliban manyan jami'o'i guda biyu ɗaya ɗalibi ne a jami'ar jamhuriyar benin da kuma ɗalibi ne a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto a nan najeriya kuma zan so malamai kowa gabatar da kansa sunana muhammad ahmad adam kamba sai kuma sunana umar faruk muhammad libata muhammad kan ba in zan fara da kai a matsayinka na ɗalibi a jami'a ka amfana da wannan tallafi na scholarship eh to zan iya cewa na amfana saboda tun lokacin da na fara makaranta kudin school fees namu state dinmu suke mana providing din shi so amma kuma do bayan wannan akwai scholarship da ya kamata a ce ana bamu so amma wannan dai gaskiya tun lokacin da muka fara school har na gama ba a bamu ba amma kuma baya bayan mun san cewa akwai provision for it an muna providing cewa a dinga bamu amma dai ba a bamu sai dai school fees din dai ana biya mana har muka gama wannan na jiha kenan hmm. a ah, scholarship na matakin tarayya fa Mm, gaskiya na matakin tarayya wannan I have no any abun nan idea about it ba wani ba ni da masaniya akan shi ko kaɗan. Umar Faruk kai wato abin da ake cewa big boy babban yaro ne <laughs> kai ɗalibi ne na ƙasa da ƙasa kana karatu a jamhuriyar Benin wanda ya kamata a ce kana ɗaya daga cikin masu cin moriyar wannan tallafi na karatu na tarayya wato federal scholarship kana samun wannan tallafi kuwa gaskiya ni dai ban taɓa samun wannan tallafin ba amma na taɓa apply ko ganin shi ban yi ba saboda irin abu scholarship in dai na federal ne to kuma kai kana tunanin kana karatu a waje bari kaɗan applying scholarship irin haka wanda gwamnatin tarayya ke bayarwa in dai kai ba ɗan wani ba ne to gaskiya zan baka shawara ka cire idonka don wani na nan zai kwaso yaran shi da kowa da kowa nashi ya ba da sunan su candidate nashi ne ya biya some certain amount sai a ba shi wannan kofa da aka samu na ci gaba yaran talakoki su je karatu a waje ko any part of country haka. To, tun da baka samu na tarayya ba, ka taɓa samu daga jihar ku? Eh daga jihar mu shi ma ana yi amma ban taɓa samu ba ton ɗinmu da ya wasu ne aka ce an canza wasu auditors da wasu finance mun yi follow up mun yi follow up haka dai daga baya suku ta rubuta mana mu biya kuɗin makarantar nan da kanmu state government ɗinmu sun ce ba su biya ba haka muka biya ban taɓa amfana ba uh, muhammad adamu kamba idan na dawo ga ka duk da cewar kai ka dan ci amfanin biyan kuɗin makaranta daga jihar ka amma ka ce ba su taɓa baka scholarship ba kana ga menene a tunaninka yake hana a baku wannan scholarship din mm, to wannan ba wani abu ne yake hana su ba mu scholarship na illa kawai son kai na mutane saboda waɗanda lamisi kudaden da yake zuwa hannunsu su ba mu shi su suke dannewa so shi yasa ah, baya samu ya iso gare mu domin ko school fees ma da ake biya wa'yansu ba a samu a biya musu whereby kuma government suna ba da kuɗin da ya isa a biya ma kowa so amma sai dai a yi selecting few daga cikinmu sai a biya musu so let me say waɗanda dai abun ke isa hannunsu wanda za su yi distributing zuwa maga student din yayin yana nuna cewa su ke danne wannan kuɗi ba su ba ma waɗanda ya kamata a ce kuɗin ya isa ga hannunsu. Ah, Umar Faruk, idan muka duba da kai kake karatu a can wata uwa duniya kuma baka taba samun wato baka taba cin moriyar wannan tallafi na karatu na scholarship ba a matsayinka na wanda kake nazarin wato sha'anin siyasar duniya da kuma kimiyyarta kana ganin menene yake hana ku samu wannan scholarship din to gaskiya ni dai a matsayina na ɗan najeriya kuma irin siyasan da gwamnatin najeriya ke yi ni ina gani mugunta ne yake sa yake hana a ba yan talakoki scholarship nan don saboda idan aka ce scholarship taimako ne wanda za a yi ma wanda bai da karfin da zai yi ma shi shine nike tunanin scholarship ni da gaskiya gaskiya gwamnati na ba da scholarship ɗin kawai dannewa ake yi ta fannin halin mugunta don ga yanda ake faɗa amma scholarship da gaske ne bayarwa ne matsala ko kuma ana bayarwa ko kuma wani scholarship ɗin ma zai fito ba za ka taɓa sani ba saboda an sai da shi muna karatu kuma muna sani muna ji amin a ah, muhammad kamba idan muka duba shi wannan tallafin karatu na scholarship din a gaba ɗayansa kana ga yana taimakawa wurin karatun ɗalibi yana tallafa amma ga wa'anda yake isan ma kenan su wa'anda suka samu kenan Tun da wa'insu kaga ba su samu so ga waɗanda yake isan masu yana tallafa musu umaru faruk idan mun duba matsalar rashin scholarship kana tunanin wannan matsalar ita kadai ta isa ta kawo cikas ga karatun ɗalibi a jami'a Eto, eh gaskiya matsalar scholarship tana iya kawo matsala ga karatun ɗalibi a jami'a ga wanda yake karkashin scholarship din dan idan aka ce maka scholarship ne wani scholarship din za a biya maka gaba ɗaya ne haka gama wani kuma duk shekara za a dinga baka ga wanda ake biya ma gaba ɗaya kaga an rage mai nauyi illa abin da zai facing shine wani feeding da wani accommodation amma ga wanda ake biya mai duk shekara wani gwamnatin na iya zuwa fa ga file din na nan ana biya amma za a ce ba za a biya ba kaga in haka ya faru gaskiya zai kawo cikas babba ma kamar misali ka kai 200 level ko 300 level irin ya financially cripple ba yanda za a yi a tafi gwamnati wata gwamnati ta zo ta canza an yi stopping komi kaga yi idan ba da gaske kai ba kaga mun samu abin da ake kira profit and lost za ka fada kwata saboda me saboda duk hope ɗinka yana kan gwamnati ne tana biya maka school fees kuma kana bugun gaba da gwamnatin najeriya ba za ta maka cikas ba to in haka ya zo ya faru gaskiya cikas ne babba muhammad adamu kamba idan muka duba a zaman da kake a jami'ar usman dan fodiyo ka taɓa ganin wanda yake samun scholarship a yanayin karatunsa kuma matsalan rashin samun scholarship din ya kamar cikas a karatu? Eh to gaskiya mafi yawanci akwai waɗanda suka samu matsala ga karatunsu. So amma kawai abin da yake ɗan kawo sauƙi shine wannan kuɗin makarantar nan da gwamnati suke biya ma student. So in aka biya musu wannan kuɗin makarantar duk wani sauran ɗawainiya waɗansu suna buga-buga da faɗi in tashi su ga yanda suka yi dai suka samu abin da za su shiga da shi makaranta sannan kuma da abin da za su ci. Amma dai suna surviving amma dai ba cikin sauki ba suna ana facing challenges sosai ba kaɗan ba especially ga waɗanda ba su da hali ina nufin talakawa kenan. a umar faruk idan muka duba yadda tsarin bayar da tallafin karatu yake a najeriya a halin yanzu duba da irin matsalolin da muka yi bayani a kansu a ra'ayinka kana ga ina matsalar take hmm. To ai dan jin inda matsalar take sai dai a biyo mu a wani makon sai a ji karshen tattaunawa. Insha Allah. <laughs> to matasa kenan kin ji da ɗaya ɗalibi ne a jami'ar Dan Fodiyo kuma ɗaya ɗalibi ne a jami'ar Jamhuriyar Benin. Mm. To yanzu abin da za a yi gaba ɗaya bari in ja mu mu tafi ga mai fashin baki wato wani malamin jami'a kuma mafashin baki dan akan al'amuran yau da kullum wato malam Musa Zubairu mm. dan yi mana filla-filla da wannan magana ko mm. lamari na magana tallafin karatun gwamnati na jihohi da na tarayya wato scholarship. Salamu alaikum malam Musa Zubairu. Amin wa alaikum salam ala Usman lalle na ji ku. Eh to mm, barka da wannan zuwa. Mm. Yau sannun ku da aiki fa Allah ya saka muku wannan maudu'i ne mai kyau da kuka dauko. To mun godiya sosai. To Malam Musa Zubair da farko ka ji da tattaunawa matasa a zauren mu na yau da gobe da matasa. Me zaka ce da farko? To na ɗaya dai matasa duk abin da suka faɗa sun faɗi gaskiya. Domin a dama shi scholarship tun farko da aka kirkiro shi aka fara ba da shi a nan kasashe a nan kasar najeriya musamman arewacin najeriya mm. an yi shi ne domin dama a dinga tallafawa yaran da suke da rauni iyayensu ba su da karfin da za su tura su makaranta su je makaranta walau a cikin gida ko a waje a ƙara musu karfin gwiwa su nemi ilimi su zama daidai da kowa a irin yadda ake fafutukar neman rayuwa a cikin ƙasar nan da kuma duniya gabaki ɗaya to daga lokacin da masu hannu da suni wanda suke da manya-manyan mukamai suka yi la'akari da cewa wannan tsari ana fitar da kudade masu yawa sai suka fara tunanin ta ina ne za su dinga danna waɗannan kudaden. Mm. Ba danna kudaden ba kawai sai suka ƙara tunanin cewa to in faɗan talaka ko ɗan marashi ya samu ya yi ƙarfi to su fa gaba fa 'ya'yansu za su zama to kamar ah, ah, ah, almajirai ne mm. kamar masu bauta ne saboda haka nan sai suka zamanta sun ƙirƙiro hanyoyin da ya zama cewa an sa tarnaki a yanda ya zamanto cewa ɗan talaka ba zai iya samun wannan tallafi na zuwa ƙaro ilimi ba ah. daga hannun gwamnati ah. kuma ya zamanto cewa su kuma suka ga cewa tun da karatun nan a waje ya fi sauƙi ya kuma fi an fi ganin darajar shi a cikin Najeriya saboda haka nan bari mu ta tura ƴaƴanmu su daga su karatu daga ah. baitulmalin gwamnati shi kuma ɗan talaka ko oho wato idan ka diba shi wannan tsari na scholarship da ake magana wato ba da uh, tallafin ilimi uh, uh. ba a tsaye da shi ba domin ba a taba kawo kasafin kuɗi na gwamnatin jiha ko na tarayya ba inda aka ce wannan abu an cire shi ba ko kuma babu shi ko kuma an soke irin wa'innan hukumomin da suke jihohi ko a ƙasa ga baki ɗaya. su wato ma wato abin idan muka yi la'akari da shi wato wani irin kamar irin fitina ce ta faɗowa wato tsarin eh, ilimi a nan Najeriya hmm. inda ya zamanto cewa sai mai hannu da shuni kadai zai iya samun wato ɗan shi ya samu ilimin da ya dace ko eh. kuma ya yi ilimi cikin sauƙi na rayuwa eh. amma ina gaya maka wato duk wani abin da bature yake kira conspiracy theory ne eh. wato an yi shiri ne a kan cewa shi ɗan talaka ya ci gaba da zama talakan nan yana wa ya wa iyayensu bauta ya wa 'ya'yansu bauta idan ba haka ba ina tabbatar maka cewa babu abin da zai sa wa'annan abubuwa su na kusa idan ka lura akwai wato kamar irin ba kungiya ba kamar irin da a ce wancan irin ma'aikatu na na jihohinmu kamar na lardi lardi mm. kamar a nan arewa mm. muna da nndc mm. ka gane northern nigerian development company to da za ga cewa suna dan ba da scholarship wanda za a tallafawa yara tun wani shekara aka daina eh. idan ka lura akwai kamfanoni da yawa wanda su kuma suna ba da irin wannan scholarship din eh. yanzu ma ba ma a sanin son da aka bayar sai dai a ce wani ya je ya gama karatu daga wannan scholarship din kuma in ka diba dan wane ne idan ka hmm. diba PTDF nan hmm. lokacin da aka fito ana rarraba wa'annan scholarship din ka diba ƴaƴan waye a cikin hukuma ba da tallafi na rarraman fetur hmm. eh kada ne to mm. idan ka lura mana usman wato sai ga cewa to duk wani abu ne ko wato wanda aka zamanto cewa wato an samu abin da bature ya vicious circle mm. inda zai zamanto cewa wato daga dan wani sai wanin sai kuma jikan wani mm. zai yi idan kuma ba su din nan bane ba to gwanda a bar wannan gurbin har wannan shekaran karatu ta wuce ba a ba kowa ya tafi ba eh. kuma wannan ma ba ma zai taba yiwa ba eh. sai ga wato duk wanda za a tura din hmm. kuma sun je sun yi karatun ba za su dawo su yi wa gwamnati aiki ba hmm. ba za su dawo ilimin da suka samu da eh. amfani mutanen ƙasa da eh, to kafin mu je ga wannan bari dan maka wata 'yar doguwar tambaya Uh, za ka ga a yanda aka tsara bisa binciken da maryam <laughs> bugaji ta fito mana da shi nan akwai magana cewa scholarship na magana masu digirin farko ana ba su har ya kai kamar 150 a shekara masu hnd 100 a shekara masu nce ya kai 100 a shekara masu kuma yin karatun da ya wuce gaba da digirin farko a ba su har 180 misali a shekara na federal kenan to amma kuma akwai su nndc kamar yadda ka ce a da akwai su ptdf wato hukumar tarar wannan maganar rarar man fetur da ake bada tallafin karatu daga ciki ake tura kasashen duniya akwai commonwealth uh, scholarship da ake bayarwa wai yau wato duka wa'annan da na tattaro maka da bayanin kuɗin da ake bayar da maganan cibiyoyin nan za mu iya cewa abin yana neman ya zama ga yana To ai ma ba wai yana so ya zama bane ba malam Usman yaushe kuma ya riga ya zama din yayi. ba yana so ba ne ba ya riga ya zama domin ni dai ina ga maka ni dai na mance da lokacin da zan ɗauki wani nawa mu je neman scholarship yanzu ma kai ina tabbatar maka cewa da ɗaliban da su iyayen mm. na ga maka duk sun yi watsi da wannan abu in ka ga yara sun tafi to suna yin abin nan ne na cewa kawai irin da rashin kai karan bebe ya ɓace. Mm. ka gane da rashin kira kai karen bebe ya bace eh. to shine kawai suke yi da kuma irin abin na irin wato irin ah, abin na matasa suna so su ga suna yi ana yi da su amma ba haka nan ba wani yaron da zai shiga jami'a hmm. har ya gama karatun ina gaya maka cewa ba zai samu scholarship din nan ba ko su ɗaya ko su biyu ba hmm. ka gane to ma ana fafutukan nema ne hmm. so idan ka diba sai ka cewa to abun ma ba a ma san yadda ake tafiyar da ilimin ba a wa'annan masana'a wa'annan ma'aikatu na gwamnati to kiran da za mu yi yanzu shine wannan gwamnati da ta zo in muna fata jami'anta a ma'aikatar ilimi na tarayya hmm. waɗannan hukumomi da suke bayarwa da wanda muka kira sunansu da wanda mu kira sunansu ba siwa Allah da annabi in sun ji su gyara a hmm. dinga bugawa a jarida a hmm. dinga faɗi a gidajen yatsa labarai cewa wannan taimako na ba da ilimi ko taimaka tallafin ilimi da za a bayar na gaba da secondary school da kuma na gaba da karatun jami'a na digiri na farko a dinga fasa su a cikin jaridu a baza su a cikin wayansu kafofin watsa labarai eh, na talabijin ko na rediyo domin kowane ɗan talaka ya samu wato abin da ake kira equal opportunity ya samu daidaito daidai da kowa shi ma ya yi a je a gwada shi a jarabta. Mm, Yanzu ka eh, da mm. za ka da an eh, eh ga mura za ta tambaye ka. To wannan mm. tallafin da ake kai mutane na ƙasa da ƙasa akwai wani bilateral division haka inda ake kai mutane Algeria Nigeria, China, Romania, Morocco yana aiki kuwa? To ai ba wani amma ba. Ai wannan in kin yana aiki to dole kana da wani danginka a ma'aikatar kasar waje ko ofishin da ke kula da irin wannan kai mm. mutanen. Musamman ma da aka ga cewa aiki yana wahala a Nigeria. Mm. To tun da aka ga aiki yana wahala a Nigeria sai kowa ya zamanto cewa yana tsoron talauci. Kowa yana tsoron ya taimakawa nashi. kowa yana so in ya kama ya yi gidan shi da shi saboda haka nan kawai sai ya zama cewa tsakanin su nan za a zo a raba don abin ta wuce wato yadda ake tunani ake zato mm. abu ne yanzu ya kai ga cewa in irin wa'annan gurabu sun fito ina tabbatar muku cewa rabo ake yi mm. kai wani ga naka kai wani ga naka wancan babban ga nashi a kai mishi ya kawo irin waɗannan wanda za su wanda suke da bukatan wannan wurare ko wannan gurabe mm. kuma idan lura ko wajiya ah, maryam kika lura mm. za ki ga cewa abin ta kai ga cewa yanzu har wajen aiki a wurare da yawa haka ake yi mm. so idan har da gaske ne ake yi to ya kamata a ce duk abin da ake ciki a yanzu tun da an samu canji to mu ga canjin nan a wajen irin waɗannan abubuwa ne. Eh. na ɗaya dai ba za mu ba za mu eh, ah, irin gaskiyansu ba eh. idan da suna bugawa a shafukan jaridu idan da ana faɗi a rediyo idan da ana faɗi a talabijin idan da ana faɗi lokacin da za a yi ganawa da waɗanda suka yi wannan. Mm. Ka gane da haka ake yi. Mu mun san akwai lokacin da za ka yi apply na scholarship. Idan ka yi ina gaya maka za ka yi da safe mm. yau litinin uh, uh, yau talata ga mm, misali mm. to ina tabbatar maka cewa zuwa karfe uku kamun a kulla aiki a mm. tashi daga aiki takardar ka ta fito an ce maka rana kaza za a zo a yi uh, ganawa da kai a tabbatar cewa mutum ne ya yi ba aljani ba to eh. amma yanzu ta cewa <laughs> fom dai ba a mm. samun shi eh. banda ba a samun fom ma'aikatun ma yanzu idan ka je ma'aikatar scholarship na ko ina ne a cikin Najeriya nan hmm. za ka je ka tsara wajen nan kamar makabarta ne babu kowa babu abin da ke faruwa wajen eh. sai dai ma malam Musa hmm? eh. malam Musa ni ma ga dai tambaya ta to <laughs> kamar ku a malamai ya kuke yakar wannan lamarin mm, tunda dai kuna cikin jami'a tsamo tsamo eh to mu yadda muke yaƙa ne na ɗaya kawai muna ƙoƙari mu ga cewa yara idan sun kafa ƙungiyoyi mm. mukan wato encouraging nasu muna ƙara musu ƙarfin gwiwa mm. su kafa ƙungiyoyi wanda za su tunkari irin wa'annan abubuwa ɗin mm. kuma muna nuna musu cewa idan za su yi da irin yadda za su tunkari abubuwan nan yadda za a ga hankalinsu za a ga natsuwarsu mm. za a ga dacewarsu za a ga cancantarsu domin a ba su wannan gurabe su je su nemo ilimin nan To masha Allah eh, to lokaci yayi amma to karkare karkare eh. cikin yan dakikoki. <laughs> Eh to ina gaba layin ya karkar karkarmace kenan. Mm, mm. To saboda kin san lokaci ba zai bar mu eh. ba kuma za mu so mu dan yi wa mutane matashi cewa wannan batu da muke ta tattauna na maganan ba da tallafin karatu mm. dama an yi shi ne domin shi talaka ya amfana da kuma mutanen ƙasa ko mai karamin karfi da makamantansu. A mako mai zuwa in Allah ya kai mu za mu ci gaba da wannan batu inda za mu ji ɗaya daga cikin jami'an da abin ya shafa wato bangaren scholarship ce eh, mm. eh wanda mm. muna nan tare lokaci ne ba zai bamu mu saka yanzu ba da an da muka yi da shi eh, amma Allah ya kai mu mako mai zuwa eh, ah, haka to safinatu kina da menene nan To, <laughs> um, masu eh, sauraro eh, muna iya tuntubar eh. shafukanmu na <laughs> voahausa.com mm. don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. Mm. Haka yake, to duka duka kan anan shirin yanzu ya kammala a madadin ita. Maryam Bashir Bugaji. Da Safina ta sada Sodangi. To sai kuma ni Usman Ahmad Kabara wanda na gabatar muku a tare da su nake cewa a madadin Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da ma mu na yau wato sai Ibrahim Jarmai kuma wanda shine ya haɗa mu da ku ta facebook live ni usman kabaran nake cewa mu zama lafiya sai allah ya kai mu a cikin shirin yau da gobe wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe maza da mata yau sai ku yi duba muryar amurka na ta kiran ku a yau